Tsohon hafsan rundunar sojan saman Najeriya, Aliko El Rashid Harun, wanda ƙwararre ne kan sha'anin tsaro, ya ce akan shigo da makamai ga 'yan Boko Haram cikin Najeriya ne ta kan iyakokin kasar waɗanda ke da daman gaske kuma ba iya sa masu idanu. Abubuwan da yake fara na game da shigo makamai a ƙasar nan a ɗauki matakai a kai. Foros borders da muke da shi, wato iyakanmu iso poros. Da akwai hanyoyi hanyoyi illegal hanyoyi wajen dubu biyu da wani abu, inda 'yan ta'addan nan suke shigo da makamai zuwa ƙasar nan. Na biyu lokacin da aka yi yakin Libya, that Lumu was so porous cross border dai suna da yawa kuma wannan shi ne mahimman ta inda yan ta'adda suke shigowa da makamai cikin ƙasar nan a Najeriya namu a yanzu haka saboda haka gaskiya abin nan zai yi wuya a yan ta'adda da shigowa makamai cikin ƙasar nan ba ƙaramin abu bane na tambayi kakakin rundunar haɗin gwiwar ƙasashen da ke yaƙi da yan Boko Haram a yankin tafkin Chadi kanar Muhammad Dole ko mai zai ce akan haka to mu dai ba mu ga waɗannan makaman ba kuma rundunonin da suke akan bakin boda ta tsakanin Niger da Chadi da su nuna bayanin wani ko kama waɗannan makaman ba ce to da inda yi kiɗi da waɗannan makaman da ake magana. Amma ran kai dai ana ga makaman da ƴan Boko Haram suke yaƙi da shi a wato waɗannan ƙasashen yankin tafkin Chadin ana ganin ba a nan cikin gida ake kera su ba. Duk ƙasashen da ake faɗa wanda suke da waɗannan makaman ai ga yanzu ba su irin su Libya da ta Sadi su Mali da sauransu su ba suke da su ta a hanya. Duk da kima jin Najeriya sun nuna waɗannan makaman da sun kama lokacin da sun kai hari alagarmi. ne. Shi yasa masu shiri ke cewar kuna ina ake shigo da su? To ba dai yanzu aka shigo da su ba domin yanzu kan irin karfafa ran da mun kai a kan eh, kan iyaka wannan yana da wuya. To shin yanzu ina mafita ga Aliko Erashid Harun. Abin da ya kamata a yi shi ne ya kamata akwai abin da ake faɗa community based intelligence approach wanda ya kamata a yi kenan ya kamata gwamnatin tarayya ta samu daga kai daga kai masu anguwa masu anguwa wanda garuruwan su ya haɗa da wayannan borders ya kamata a samu volunteers da ya kamata su rika patrolling wayannan borders din saboda su taimaka ma wayannan multinational drug transport din saboda a taimaka a game da kawo makamai cikin kasan nan Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria